Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Laraba, biyar ga watan Rabi'in Thani, hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar, daidai da hudu ga watan Februari shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan dai ba manta ba har yanzu malin yana mana bayani dangane da abin da ya shafi yin sallah dangane da mutumin da aka riga aka binne shi a makabarta shin an mai sallah ko ko ba a kai ga an mai sallan ba kaddara an mai sallah sai kuma ga wasu bayan Allah waɗanda ake sa masu rain salihantaka tattare da su to a shari'ance an ba su daman su je su yi mata ko su yi mashi wannan sallah yana cikin kabarin shi a makabartan sai dai kawai abin da aka hana in har an yi sallah a wani gari to ko da kuke wani gari ba za ku yi ma wancan na wancan gari salatul ga'ib ba kuna fahimtar wannan da kyau ko domin sanda sarki na jashi ya rasu ai shi cin da ya rasu ne a ƙarƙashin gudanarwan kafirai su a su nasu ne ashe ba su san na annabi ba ne sai suka je sai suka yi mai sallah irin nasu na kafirci annabi ya sanar da sahabai cewa ɗan uwanku na jashi ya rasu annabi ya kwashi sahabbai bayan gari ya je yi mashi sallah to kuma mun ji akwai wata baiwar Allah take aikin kula da masallaci a sanda ta rasu sun kokota an ɗan rurrufa an je an binne ta cikin dare to shine annabi ya masu fada ya ce dan menene ba ku sanar da ni ba annabi ya kwashi sahabbai aka tafi makabartan ya je ya ƙara yi mata sallah shi ne yake cewa inna hazil qubur mamlu'atun zulma waɗannan kabarruka ko ko waɗannan makabarta cike suke da duhu ga masu su ala ahaliha wa inna Allah ta'ala yunawwiruha lahum bi salati alaihim Allah madaukin sarki matuƙa zai haska haskaka masu sakamakon wannan sallah da ni ne masu to bayan da malami mana takhrijin wannan hadisi sai ya ce bin nisbati liz al-akhirah in kun lura da ƙari na ƙarshe da malamin ya kawo na wannan hadisi don hadisin cewa ya dullo ne ala kabariha kun gano wannan da kyau ku sai yake cewa inna hazil qubur mamlu'atun zulma ala ahliha amma ƙarin wa inna Laha ta'ala yunawwiruha lahum bi salati alaihim rajjahal hafiz ibn hajarin tabi'allil bai haƙi. babban malamin hadisi ibn hajar al-asqalani ya karkata ta hanyar bin abin da al'imam al ya faɗi ya ce annaha mudaraja cewa wannan ziyada ce mudaraja ma'anin idaraji shine mai ruwaya ya zo da wani bayanin da ba asali cikin hadisin yake ba mun gano wannan da kyau kamar yadda suke cewa wal mudarajatu fil hadisi ma atat min ba'd alfazir riwati tasalat idraji a cikin hadisi shine ƙarin bayanin da zai zo daga bakin wani mai ruwaya ya ƙarin bayani cewa kaza alhali baya ciki muna fahimtar wannan misalin wannan misalin hadisin kiran sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna bilal yunadi bil bilal bilal ke zuwa kira sallah cikin dare in kun ji kiran sallan bilal fakulu washrabu ku ci ku sha hatta yunadi ibni ummi maktum hatta tafidul ghaya har sai ibnu ummi maktum ya kira sallah iyakan abin da annabi ya faɗi kenan wannan shine iyakan geji boda na hadisin annabi kenan to amma sai mai ruwaya sai yake cewa shi ibnu ummi maktum kana rajulan a'ama shi mutum ne makaho la yunadi baya zuwa ya kira sallah hatta yuqalu lahu asbahata asbahata har sai an ce mai gari ya waye gari ya waye sai ke cewa ma baina azanu bilal wa azanu bin ummi maktum illa an yanzila haza wa yarqi haza kwatankwacin bambancin su wannan na saukowa ne wannan yana hawa ne me yake nufi bilal in ya kira sallah zai zaman sha inda ya kira sallah ne a na yake ‘yan addu'o'in shi in ma sahur ne a nan yake komi cin da hasumiya suke yawa can sama ko saman rufi kuna fahimtar wannan da kyau ko ko inda aka yi step na yake zama yana nan yana duban alfijir har sai alfijir ya yi ɗar ya ga ya fito sai sauko ƙasa sai ya ma ibn ummu maktum domin shi makaho ne bai ganin alfijir sai ce lokaci ya yi sai tashi sai ya hau sai ya kira sallah to tun daga inda aka ce wa kana shi ibnu immu maktum ya kasance makaho ne to gaba ɗaya nan ba magana annabi ba ne magana mai ruwa ne shi ake ce mai idaraji wal mudarajatu fil hadisi ma atat min ba'di alfazir riwati tasalat to shine malai yace wannan ziyada na ƙarshe mudaraja fil hadis wa annaha min marasil thabit yana daga cikin mursalan hadisin thabit wa khalafa al-hafiz al-hafiz wal bayhaqi wa ibn turkumani ila anna ziyada musnada mala yace ya saba ma al-hafiz ibn hajar da al-imam al-bayhaqani ibn turkumani inda yake cewa wannan ziyadan tabbatacciya ne domin ta zo da isnadi min a abi rafi'in a ruwayan abu rafi' an abi huraira daga sabi abu huraira annahu kazalika fi sahihi muslim li annahu kazalika saboda haka yazo da cikakken bayani fi sahihi muslim a cikin sahihu muslim mala yace walakin qawla thabitin hadha yu'ayyidu ma zahaba ilayhi al-awwaluna mala yace sai dai wannan magana na thabit yana karfafan abin da malaman farko suka tafi a kan shi wa yuqawwihi kuma yana ƙara mai ƙwari أن الحديث ورد من رواية ابن عباس أيضا مالا محمد حسان يتي أي وانا حديث يادو أشكر رواية ابن عباس وليس فيه هذه زيادة أما باب وانشان قارن كما أخرجه الإمام الطبراني كما عند الإمام الطبراني يفتر في المؤجم الكبير قال الشيخ الألباني فضيلة الألامة المحدث الألباني رحمه الله يتي نعم sabatat hazihi ziyada wannan ƙari ta tabbata au ma'anaha ko ma'ananta musnada fi hadithin akhar a wani hadisi na daban kun ji malaman abun ko ziyadan da ake ƙoƙarin cewa ziyada ce mursala ko ziyada ce mudarraja sai albani ce ta tabbata da cikakken isnadi wa huwa an yazid ibn thabitin Wakana kana akbaru min zaidin qala kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zata yawmin yace wata rana ne muka fito tare da annabi falamma warada al-baqi yayin da annabi ya zo baƙi al-gharqat mutanen madina makabartan da annabi ya ce ranar tashin alkiyama allah madaukin sarki zai kwashe makabartar yadda ka ga haka aka za tattara su kawai a je aljanna sai a juye su mun ga wannan da ke ko makabatan baki a kenan wani zai ce to a'a ai an binne munafukai a wajen to yaya kwantar da hankalinka in dajjal ya zo duk za su fito su bi shi in kaga mutum ya ɗauki hadisi yana wahalar da shi an ce an ga tufka da warora ko kaza kwakwalwan shi ne akwai inda ya haɗo dukkanin hadisan ba zai ga wannan ba ba zai samu wannan tufka da warwaran da wannan abin da ya kiɗa ma ya rikita shi ba saboda ba hayaniya cin hadisan annabi annabi ya ce za a tattaro mutanen wannan makabarta baki ɗaya a jihar zazzage za aljanna sai wani ya ce to ai da kaza ai da kaza wannan ai ai da kake cewa da ka tambayi malaman fannin da sun gaya maka ai ai ai ɗinka bai da amfani saboda annabi ya yi magana cikin hadisin dajjal ya ce in dajjal ya zo to zai ci birki a bodan maka da madina Allah zai sa mala'iku da makamai suna gadin garin ba yanda za a yi dajjal ya iya shiga to in yi wani ruri sai garin sai ya motsi duk wani munafiki ko kafiri gaba ɗaya sai fito sai ya bi dajjal sai saraka kun gano wannan da kyau ku kenan makabatan za ta zama zalla sai na annabi ne a ciki shine sai a kwashi ina shi sai a ji a zazzage mai yan kayan shi aljanna Allah madaukin sarki ya azarta mu shahada to shi ne sai mala yake cewa ya tafi makabartan bakai al-gharqat wata rana falamma waradal al-bakai fa'iza huwa bi kabarin jadid da ya zo sai ga wani sabon kabari fasa ala anhu sai tambayi kabarin waye wannan faƙalu sai suka ce fulana ai kabarin wance ce za ku yi mamaki ai a makabartan a be da nisa da gidan annaba ai kuna fahimtar wannan yanzu ma da aka fada da masallacin annabi sai ya zama ma in ka so ka ce katangansa ɗaya ne domin daga gidan annabi a dama da ba a fada da wajen ba a zamanin yadda annabi yake daga inda ɗakin aisha yake koko daga inda masallaci yake zuwa makabartan baƙi'a ba zai kai labirarin nan ba mun gano wannan da kyau ko in ya mayi nisa ka ce filin kwallon can iyakan shi kenan kenan annabi na iya tashi ya je ya kai ziyara duk lokacin da yake son ya kai ziyara irin wannan lokacin ne wata rana annabi yana kwance a ɗakin aisha sai allah ya mai umarni da ya tashi ya kai ma mutanen bakai a ziyara sai ya tashi sai ya tafi sai da aisha tana kwance sai ta ga annabi ya tashi ya fita ka san mata kuma da kishi shine sai ta tashi sai ta bi shi a wani ruwaya aka ce bai wanta. ta sa ta bi shi a wata ruwaya aka ce ita da kanta ne ta tafi ta je ta ga abin da yake can da ya gama zai juyo sai ta sauri da ta ga ya ɗaga ƙafa ya ƙara so ita ma ta ƙara ta ƙara ya ƙara kun gano wannan da kyau ku nan da nan sai ta komo yankwance shi sai ta kwanta sai ta lambo kamar mai bacci da ka zuwa sai ta ba kirjinta ka san duk wanda ya gudu sai ka ji alama ina fatan mun gano wannan da kyau kishi kenan saboda tsaban ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama take Allah ya sa mu dace to shine sai ya ga wannan kabari ya ce kabarin wace ce wannan kuwa sai suka ce a wance ce ai shine sai yake cewa fa arafa hannabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi sai ya gano wacce suke magana kanta din Sun qala sai ya ce ala azantumuni biha me yasa ba ku sanar da ni ta rasu ba faƙalu sai suka ce mata zuhuran ta mutu ɗazu ne da azahar mu gano wannan da kyau ku wa kuntu wa kunta ƙa'ilan lokacin kana ƙailula kana baccin rana wanda ya sa muka ƙyamaci mu taso ka ai fi waƙatin ƙailula a lokacin da kake ƙailula sa'iman mun gano wannan da kyau ku kuma kana azumi ka samu hutu kuma da rana tsaka mu haɗa ma ga azumi ga shi mun taso ka irin wannan yanayi ɗan abin da za mu iya gudanarwa ko mu ce sai mun matsa ma ka taho shi sa kawai muka je muka zarta fakarihina an ka sai muka kyamaci mu cutar da kai qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce kafin mu wuce nan jama'a tsakaninku da Allah za ku yi dasa sahabbai za su yi cutar da annabi bacci yake fa suna tsoron ta tadashi shi don kasi ba daidai ba waɗanda suke da wannan ladabin da irin wannan girmamawa ga annabi anya mai imani zai yadda waɗannan za su iya cutar da shi ya eh, jama'a tsakaninku da Allah mutumin da yana bacci ba su iya tada shi ba saboda girmamawa yana azumi ba sai ya kuntata mai ya tashi daga masallacin shi zuwa tafiyan da bai kai kaman filin kwallon polin nan ba suna tausaya mai kariya haka waɗannan ne za su ta da annabi in ka kalli wannan a matsayinka na mai ilimi da imani za ka ce a'a to auna da kanka ka ture su gefe kai yanzu kaddar kai ke zamanin annabi za ka iya cutar da annabi to dan menene in kai mumini ne ba za ka yi mumuminan da annabi ne ya ɗora sa kan imani zaton alheri ba kai ba wani ne ya ɗora ka kan imani ko dai mahaifinka ko malaminka haka ne amma har ka san daraja da martaban annabi da ba za ka iya cutar da shi ba sai wanda annabin da kanshi ne san da ƙur'ani da hadisi ke sauka ya tarbiyyan ‘yan kayan shi suka ga mu'ujizozi da karamomi iri-iri ko kuma waɗannan ne za a zo ana zargi ana cewa wai sun cutar da annabi sun yi ma ba daidai ba ina ganin hankali salimi ba zai da wannan ba sai dai hankalin da yake gurɓace da wata dauɗa ko kuma hankalin gaba ɗaya ma an are shi an yi wani waje da shi bayan da za a yanzu an ce annabi ya faɗa ka kiyaye cewa sai abin da annabi ya faɗan shi za ka yi sai wani sai zo sai ce maka a'a ka ga sabon nan eh in annabi ya faɗi magana ba sa yi saɓawa suke ya aka yi da ba sa yi ne zo gare ka ana fahimtar wannan da kyau ko shi sa duk irin waɗannan tsubararen ƙarere na banza da 'yan shi'a ke faɗi kan sabon manzan Allah ku duk kunkune masu kayan su watsi da su Allah ba gaskiya ba ne yarfe ne kawai na siyasa in ka kalla sabon da suka fi zagi sabon da suka shiga cikin al'amarin mulki ne kun gano wannan da kyau ko in ka ce ma shi'a a cire siyasan da ke cikin sabai gefe zo mai magana zai ce bai da ajanda bai da kes mun gano wannan da kyau ko babu wani topic din da za a yi discussion a kan shi babu so dama wannan ne maganar mulki in ka ce ma ɗan shi'a zare sahabbai zo mu ci gaba da tattaunawa bai da sauran abin da zai kara faɗi kuna fahimtar wannan da kyau ko saboda ka kau da asalin point ɗin da ake debate ɗin kullum addinin su kenan ya za a ɓata aminan annabi wanda shi ya tarbiyyansu kai tsaye kai da kanka ka san da cewa ai yau inda malam wane yana da ɗalibai na kusa da shi kai kuma sai can wasu shekaru ka zo kai da kan ka san baka kai darajar waɗannan sabai na kusa da shi ba waɗannan almajirai na suna gaba da kai dan ma za su ce sun fi ka sane shi yau sai aka ce maka a'a su waɗannan sabon da ke kewaye da annabi duk ba mutumin kirki a cikinsu yanzu sabon ne abin zargi a farko ko koko annabin ne ake zargin celebus ɗin da ya amfani da shi wajen tarbiyyarsa akwai matsala amma kai ka iya tarbiyyar magoya bayanka da suka taso suka tsaye a kan abin da kai kake ɗaura su a kai ba tare da matsala ba jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko amma annabi ne bai iya ba kenan wannan kori akwai motsuwa cikin tunanin ko kuma tunanin ma bai ma jikin mai shi kwata-kwata sanda yake yin shi yadda ku kalli wannan mutanen da ba za su iya tada annabi bai sallan gawa ba za su iya matsa ma annabi ba ya yi azumi ya taka daga masallacin nan zuwa kamar filin kwallon ya dawo ina ganin a ƙashin gaskiya in aka zargi mutanen da wannan baya masa adalci ba Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shi ne sai annabi ya ce fala alu, ka ku ƙara haka daga yau muna fahimtar wannan da kyau ko ka ku ƙara kuma me yasa ba su gaya ma annabi ba awaye da dama sun sauka sun hana masu matsa ma annabi da annabi yana gida tun da ƙofar gida sai su kwala mai kira Allah ce waɗannan da ke kiranka kana cikin gida daga wajen gida ba su da hankali walau annahum sabaru hatta ta khuruja ilaihim lakana khairan lahum da sun yi haƙuri har ka gama buƙatun ka fito wannan da ya fi zama alheri gare su kaga umarnin farko kenan na biyu kuma sai masu umarni cewa in mutum ya rasu a gaggauta kintsa shi a kai shi kaga an hana matsawa su kira annabi sun boni umarni ne na Allah sannan nan kuma ya ce in mutum ya mutu a marmazan gaggauta kintsa shi in mutumin kirki ne alheri za a kai shi in mutumin banza ne kuma ku je ku yi watsi da sharri ku raba shi da kanku ana fahimtar wannan kun fahimci duka umarni suka bi ko nan umarnin Allah ne nan umarnin manzan Allah ne to sai annabi yan sai ya daidaita masu umarnin cewa in na mutuwa ne irin wannan ka ku ƙara haka la'arifanna kun gano wannan da kyau ku ku gaya mana ku sanar da mu mu sani in za mu ba ku izinin ku je ku yi sai mu ba ku izini in ba haka ba kuma musulunci jama'a ba kowa ya falli inda yake son ya falla ne ya kama ba daga nan wallahi in kai sa an ka fallo na dajin ku to kai da dawa kuma sai ka ganka a wuta sun maƙala sannan sai annabi ya ce ma mata minkum mayyitan barkuci yanzu annabi lallashin su yi ko faɗa ya masu eh lalla shi ne ko faɗa faɗa ne ba wata al'umma za ta yi nasara kowace ce ita sai tana da mai kwaɓa mata mai mata faɗa in kuwa ya zamanto al'umma an sake da ku? to ko za a ga mahaukacin kare wata rana kuwa dole sai da mai jallin zami Allah ya tsare mana imaninmu to shi ne sai ce ma mata minkum mayyitan babu wani mamaci da zai mutu cikin ku ma kuntum baina azhurikum muddin dai ina tsakaninku ma kuntu baina azhurikum muddin ina raye cikinku illa azantumuni bihi face sai kun sanar da ni cewa wane ya rasu ƙa'ida kenan a duk inda annabi yake to kuma waɗanda suke da wannan mukamin yanzu su ne malaman al'umma masu jagoranci duk wanda ya mutu sai an zo an gaya mai cewa wane ya rasu in zai ba da izinin cewa wane ya je sallah ko ya je wanka ko ya je kaza to shikenan amma jiyan da al'amarin musulmi yanzu ya lalace yanzu hatta al'amarin musulunci al'amarin wanka al'amarin sallan gawa da binniya an mai da shi ma siyasa yanzu siyasa ya koma to ko wannan azatona kamar ya fi kama da bata ana fahimtar wannan da kyau ko ya fi kama da bata yanzu shi shikenan ana mutuwa ko sai a ce a ji a kirawa na shine ɗan fatinmu shine ɗan hannunmu shine ɗan ƙafanmu. na rantse da Allah kuna ja ma kanku da mamatanku bala'i dole gaya muku wannan sau na kai lokacin da gaskiya ce kawai za ta fita a bakina yanzu ba na goyon bayan wani ya yabe ni ko wani ya soke ni ko wani ya zage ni ko wani koma ya menene zan faɗi gaskiya ne kawai ba abin da ke damuna kuma na gode ma Allah duk wanda ya sanni tun da ya sanni haka niki mun gano wannan da kyau ko inda ina neman yabo na fa san kalmomin da zan faɗi kowa yabo na zai ta yi na san su amma wannan kalmomin za su raka mutum zuwa jahannama ne ni ko yanzu bayan da za nemi wai ka yabe ni don ka raka jahannama zan gaya maka gaskiya ne ka ga dama ka bin ka ga dama karka bi annabi ma da ya faɗi wasu sun bo su ba su ba sai ni Allah ku gyara wannan abin da kuke ba daidai ba ne, sai a rasu a wani gari ko a wata unguwa, kawai shi ke yanzu misali an rasu a tudun wada, kawai sai wani sai gayyato ne ce malam kai za ka je kai mana sallah ba haka ake yi ba, in dai ba wasiya ba ce, sai a je a gaya ma limamin unguwan. Cewa Allah gaba ta malam Allah maɗaukin sarki ya mawana rasuwa, sannan mun yi sha'awan ka zo wajen sallan amma in ka ba da izini muna son za mu kira malam wani ne sai zo sai mai sallah sai shi tuku bari barin kira shi ina fatan mun gano wannan da kyau ko ce ku ce na ce ya zo mai sallah na farko ba ku kulla gaban addini ba tsakanin malam wani da malam wani al'umma fa jama'in sun koma suna yin addini ne da ra'ayi da tunani da ina ganin kaza wai a haka ake son mai addini na rantse da Allah ba wanda ya sanya addini a haka da nassi nake yi tun da nake nan wajen duk abin da zai karatu nake yi tun da na taso na haƙura ina da fasinar ra'ayi nawa to fasinar ra'ayi nawa in gudanar da shi a kaina da iyalina to kai ma ka je kai naka kanka da iyalinka amma in ya shiga bandiri na addini ko to wannan kuma komun shekarunka ko ka girma shedan kaga shi ya girma annabi adam ko ka san kafin halittan annabi adam shedan na nan ina fa dan a gaban shedan aka yi adam to ko ka girmi shedan in ka zo da maganin da ya saba ma sunna ya saba ma addini ya saba ma ilimi ko Allah maganan banza ka yi ina fatan mun gano wannan da kyau na rantse da Allah tana zuwa gaba na zan sa kafa hankali ta wane ya faɗi zan ce maganan banza ce so ta saba ma ta annabi maganan annabi ita ce authentic amma maganan da duk wanda ya kawo kowaye shi wannan maganan ba ta kai darajar ta tsono ba inda ta saba mana annabi ka san ko za ka ji kunyan ka je taɗi wajen budurwarka da kanka da ta tsono to za ka so ka je gaban Allah ganka da aiki da irin waɗannan miyagun maganganu wace kana gudun kada babbawa ne mai darajawa ne waye ga kaza annabi irin waɗannan masu darajar na garin ku ya saba ma a maka ko ba irin ba bane irin waɗannan da ke ganin su da girma manyan gari dattawa iyayen shi su ya saba ma a garin maka daga ciki akwai wan uban shi abu lahabi ina fatan mun gano an yi wannan jama'a ko ba a yi ba da ya karo da annaba Allah bai gwabza mai karo ba ya ji karan da zai iya ɗauka wadda wani dalili ne kuke maimaita mana abin da ya faru a zamanin baya watilkal ayyamu dawilu ha bainan nas iri iri ga nasi daga annaba wasu a ce wai ga wasu rukunin manya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sauyin annabi kenan shi sa aka faɗo wannan sai in ce ikon Allah yanzu muna raye zamu ga sauyin annabi a ce ma annabi ya ce sai ka ce wai ga wasu manya amma sun zauna saboda a girmama su a martaba su don su yadda da mu ya kamata mu sauka akan wannan sunnan dan za ta haifar da fitina a ni dai da in sauka akan sunna annabi gara manya duk su mutu su bar mu mu ci gaba da sunna dan ni ba zan ce gara in mutu wani shege ya zauna a duniya ya lalata addinin annabi ba gara shi ya mutu ya bar mu mu mu ci gaba da yin sunnan annabi shi yasa jama'a ku san wannan ku daina mai da al'amarin jana'iza ya zama siyasa ku daina duk wanda ya riga ya kwanta ya mutu abin da ake neman mashi mai gafara na dade ina faɗin wata magana to amma da yake masu iya magana suke cewa laƙad asma'ata launa da ya ta hayyan walakin la hayata liman tunadi ولو نارا نفخت biha la ولكن walakin تنفخ في رمادي ramadi yake cewa laƙar asma'ata launa dai ta hayyan da rayayye mai ruhi a jikin shi kake kira da tuni ka ji yadda shi da ya ji da ya ansa da ya waigo da ya zo walakin la hayata liman tunadi sai dai babu rayuwa da ruhi ne akan wanda kake kira walau naran nafakta biha la da'at misalin wannan da wuta ka tasa kana hurawa da ta kama walakin an ta tamfi ramadi sai dai kai kana hura toka ne zai kama to matsalan ina faɗin magana ne waɗanda ke saurare sai ya zama akwai ma saurare da kunnin dama da kunnin so da kunnin ilimi da kunnin tsoron Allah akwai ma sauraron maganar kuma da kunnin hagu da kunnin kiyayya da kunnin jahilci ina faɗin cewa bainana wa bainahum shuhudul jana'iz za a sani tsakaninmu da su Allah zai bayyana ranar mutuwanmu halattan jana'iza za a ga wanda yake kan gaskiya wai sai aka ce na ce duk wanda bai tare da ni ko ɗalibi na in ne mutu wai ba zan mai sallah ba ai ni ko shedani ya mutu kawai sai ne mai sallah ai ina fatan mun gano wannan rike ni dan ke son kowa shiga aljanna in ga shiga aljanna ni me ka rage man ina fatan mun fahimci da ka ci abincin gidanka na gida na ka cinye ruwan da ka sha nawa ka sha iskan da kowa ke shaƙa, anan nawa ke shaƙa? tufafin da ke jikinka nawa ka sa in ka shiga aljanna ina ruwa na ba ta Allah ba ce ba shi baka ba kuna gane wannan da kyau ko abin da Ahmad dan Hanbal yake nufi da wannan magana shine in mu ke gan gaskiya in makiyan mu ne ke kan gaskiya za mu mutu wajen halattan jana'iza za a gani Ahmad dan Hanbal ya faɗi wannan magana sama da shekara dubu da ɗari uku da ya wuce da faɗin wannan magana ce za a gani kuma garin nan ɗin an ganin ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa in ma jam'iyya ce to in wani ya mutu shi ma sai a mai jam'iyyar amma wannan ba fa wanda aka kira kawai gaskiya ce ta halinta ina fatan mun gano wannan da kyau wannan magana nake ta faɗa tintini amma sai a ce wani ce har ma akwai wanda aka sallama masu cewa malam fa ya sanar cewa an ka mutu ba zai ma salla ba kaga mahaukaci shi kuma sai ya yadda sai ya ba zama yadda ka san mahaukacin doki ayo Malu ya ce ba zai man san to ka gano lahul mahfuz ne malam zai riga ka mutuwa ko kai zaka riga shi saboda kai kedahumi ne ina fatan mun gano wai ya yadda kawai sai a ce maka wani ya ce saboda kawai kai dai kayi gamman daukan laifi kai ga mai ladan banza za ka kyautar ma wani shi za nake gaya muku jama'a ba zan iya ɗaukan zunubin maki ba ballantana zunubin masoyi mai kuskure shi za ka iya bakinka ana fahimtar wannan da ke ko da wannan magana nake faɗi shi sa ku ustadai ko da ma kowane ne ku daina mai da al'amarin addini irin wannan shiriritar so da annabi ya faɗi cewa za a samu duk irin wannan rikita rikitan kai hankali da hannunka ciki kai hankali wanda suka fi ka ƙwazo da ƙoƙari da ilimi da hikima da dabara wannan goguwan ta zo ta share su irin waɗannan abubuwan karanta tarihi yana da kyau ana fahimtar wannan annabi yake cewa ma kuntu baina azhurikum muddin ina tsakaninku illa azantumuni bihi duk wanda ya rasu dole a zo a gaya min fa inna salati alaihi rahama annabi ce yin mai sallah da yin mai addu'a da zan yi rahama ne to matsalan da ke faruwa mu yanzu ahlus sunna ko to mun raina ma malaman mu ne shi kuma annabi ya ce a cikin al'umma gaba ɗaya da malamai zai yi kuma shi ma da cewan Allah ya yi domin Allah ne ce inna ma shallaha min ibadihi al'ulama. In an tara bayan Allah kaf duniyar tsoron Allah ya ƙare ne akan malamai in ji Allah. Kuma yake cewa yarfa fa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat ba fa darajatun ce ba darajat darajoji ne bambancin malami da wanda ba malami ba class ɗin ma ba ɗaya bane in ji Allah ba amma sai a ce wai malam wai ya saba ma ne? sai kalluwa wani ka ce malami ne shi to a wajen Allah bambancin wannan ko to kaman bambancin ɗan tsako ne da jirgin sama mun gano wannan da kyau ko to amma da yake mutane yanzu duniya suke kallo dukiya mulki sarauta shekaru ɗaya eh, shekaru wani abu ne da za a respectin ɗin shi amma ba inda aka zo baje kolin malanta ba in aka zo baje kolin malanta malanta ne ke sama sanda imamu malik imamu darul hijira ya rubuta littafin muwatta sarkin madina cewa yayi ala ta malam madalla da wannan abin da kai ka zo fada ya sa doka kowa ya halarci karatun muwaɗa sai ka sauka in kai ne sai ka tafi da gwabzatin dibi maluku ya ce a duk wanda yake son karatun muwaɗa ya zo masallacin annabi yallaɓe ka yi haƙuri jama'a lokacin ba akwai sarauta akwai mulki ba yanzu da aka cire mulkin aka basu da sarauta ba mun gano wannan da kyau ko lokacin da akwai kuɗi akwai arziki ba yanzu da aka zare arzikin aka bar kuɗin ba lokacin da malanta yake ilimi da tsoron Allah ba yanzu da aka tsare aka cire ilimin aka bar mutane da karatu ba tsoron Allah ba mun gano wannan da kyau ko ya ce ai ilimi ake bi ilimi bai bin kowa sarki ya ce madalla za mu zo mu da gari baki ɗaya sarki ya ɗibo zugan fada da zugan gari gaba ɗaya aka zo aka yi filfilado aka cika masallacin annabi amma an zo da karaga na yallaɓai ya nemo waje ya harɗe imam malik yana fitowa ya ce a al'ilmu ya alu wala yi ula alaihi ilimi ne ke zama kan karaga duk wanda ba shi bai zauna ƙasa yalla bai ba cewa ya bari in sauka ƙasa ba cewa ya a da wannan kujerar a fitar da ita mumbarin annabi kaɗai aka aje a wajen amma yanzu gaba ɗaya malami kana son ka zama cikakken wulaƙantacce ɗan iskan unguwa to ka zama malami mun gano wannan da ke ku kuma ma in kana son ka gaka a ƙasar nan to ka fito cikin ƙabilan hausawa kaɗai ba ƙabilan da ke wulaƙanta malami in ba malam bahaushe ba in ka je ka samu bafulatani malami ya fi komi daraja a cikinsu in ka je cikin yarbawa ba mai darajar malami in ka je cikin nufawa in ka je cikin kanuri in ka je cikin bare eh, cikin ibra mun gano wannan walla ko da ƙabilu da daman gaske malami shi ke ajin farko har turawa yanzu in suka musulunta malami ne ɗan ajin farko shi ke sahun gaba amma yanzu fa kana zama malami to duk wata muguwar chapter to akan ka take mun gano wannan da kyau ko duk wani mugun magana da aka ɗibo kanka za a lode shi duk abin da aka ɗauko kaza ne shi yasa annabi ya ce ƙarshen duniya in ya zo malaman alheri sai Allah ta kwashe su sai bakku hatta idza lam yabqa aliman har sai an waye gari ba sauran malami ittakhadha nasu ru'usan juhala sai mutane su ɗauki jagorori shugabanni malamai masu fatawa jahilai ai ta masu fatawa suna rabgo fatawa su kuma su ɓatar ku yi hankali al'amarin jana'iza ku daina mai da shi al'amarin siyasa ba siyasa ba ne addini ne yanzu kenan a da a ƙasan hausa ko kaza mutum zai yanka don yana neman albarka sai ya kai ma liman liman ne zai yanka mai mun gano wannan da kyau ko amma yanzu da karatu ya yawa to kawai sai dai liman ya ji suya a unguwa <laughs> sun yanke su kawai shi ɗin banza shi ɗin wofi shi yasa ziga kajin nan duk kun gama cinyewa kuma ku ya riga ya huje da basir ba albarka ina fata mun gano wannan da kyau eh mana kowa ya daga dubaran shi a duba a gani mana sai an ga ɗan kano ma a ciki a dole ne kowa ya san haka yi ba albarka na biyu duk lokacin da aka haifan ma ɗa aka yi mutum haihuwa a ƙasan hausa hudu ba ba zai ma yaron hudu ba ba don neman albarka sabai annabi suke kai ma haka aka ɗauko wannan sunna kyakkyawa sai a kai malamai a ce su za su yi hudu ba amma yanzu ma fa ka ci sa'a ne a gaya maka an haihu ana ma girmama kake nan ka fa ci sa'a ne kawai zai daga yaro na kaɗa gare gare wannan kuma ba ɗan gidan wane shi aka haife shi ba ra'uwar haka shi kenan gano wannan da ke ku wannan shi ya haifar da duk wannan bala'in da kuke gani yanzu gashi kontrolin ɗin yaran ya gagara ina gaya muku duk ku daina zargin wani abu bala'in a kanku yake ɗa'irukum inda an fusikum Allah ku ka ja mu kanku bala'i sai kun gyara shi duk sanda akwai wanda kake sa mai ran mutumin kirki ne ku cire wani personal groji da kuke da shi da shi cire shi mun gano wannan wani abu ne wannan tsakanin kai da shi ba addini ba ne ka bi tsarin da addini ya ce yanzu malaman ku kuma a cikin duniyar ma hausawan ku ba mai wulakanta malamin shi irin ahalu sunna cikin ahalu sunna ma in ka ɗauke shi a matsayin faɗaɗɗen gidan da an ka ware shi'a to za ga ahalu sunna mu ne ke haka amma ka ɗauki waɗancan 'yan ɗariƙun gaba ɗaya ba su ma malamansu abin da waɗannan kuma da suke da awon izala da waye-waye suke mana su malaman wannan hakika ce da dole mu fa sai mun faɗe shi saboda ana kan kuskure ne kuma dole sai an zo an gyara don wannan ba karantarwar sunna ba ne dole ne a zo a gyara wannan muna fahimtar wannan da kyau ko sai a ce ai cin da an ce kaza ai shi malami bai da wata daraja ai kawai ya gaya maka ne ka tafi ai na ka faɗa haka inda bai da daraja Allah zai aiko annabi ya ce fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ni ku man biyayya in ba a annabin da ke isar da sako biyayya ba to wannan sakon zai zamanto huhun ma'ahu bai da wani amfani malamin da ke isar da maganan Allah in har ba a mai ɗa'a da biyayya a bisa umarnin Allah ko to za a waye gari gaba ɗaya saƙon da ake isarwa bai da wani amfani kuma wannan yana daga cikin ɗaya cikin abubuwa da yawa da suka haifar ma al'umma da bala'i Allah maɗaukin sarki ya kiyaye annabi ya ce fa inna salati alaihi rahama sallah gare ni wanda zan ma wannan mutumin sallan da zan zo in maito rahama ne gare shi summa atan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nil kabar sannan sai annabi ya zo wannan kabari fa saffana khalfahu sai ja mu a bayan shi fa kabbara arba'an ya salla raka hudu ai kabbara hudu mun gano wannan da kyau ko fa kabbara arba'an ya kabbar bare guda hudu shi yasa za mu zo za mu wajen sallan gawa abinda da annabi ya fi yi shine kabbara hudu amma yana yin biyar yana yin bakwai yana yin tara ina ba mun gano wannan da kyau in mun zo wajen za mu tace za mu tantance ku ji yadda ake yin shi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi malai ce akhrajahu an-nasa'i al nasai ya fitar da shi a kitabul janaiz babu salati alal kabari babin da zai bayani akan sallah a kabari a juz'i na hudu mujalladi na hudu lamba hadisi na 2021 ibnu maja ma ya fitar da wannan hadisi a kitabul janaiz babu ma ja a fi salati alal kabari a juz'in farko lamba hadisi na 1528 wa ibn hibban fi sahihihi ibn hibban ya fitar da wannan ruwaya a cikin as-sahih a mujalladi na biyar shafi na 35 albani ya inganta wannan hadisi a sahihul jami' a lamba hadisi na 7789 Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace shine sai malai ce alhadis akhrajahu an-nasai wa ibn majah wa ibn hibban fi sahihi wa siyaqul ibn majah siyaqin ruwayan da muka kawo to ruwayan cikin sunan na ibn majah ne wa sanaduhu indal jami' sahih isnadun wannan ruwaya a wajen dukkanin malamai ingantacce ne ala sharti muslim a bisa al-imam muslim kama ƙala shekul albani kamar yadda babban malami shekul albani ya ambata aidan har ila yau mala ya ce yi salla alaman matafi baladin lesa fiha ahadun minal musulmin za a iya yi mutum sallah a lokacin da shi mutumin ya rasu a garin da babu wani ɗaya daga cikin ɗaya ɗayan musulmi mun gano wannan da kyau ku ya rasu can ko ma kama suka yi kawai suka kuga cikin kabari suka mai da ƙasa suka rufe ko ya aka yi oho walam yusalli alaihi ba a riga an mai sallah ba ba a zaton an mai salla ko a ce sun yi haɗarin mota ta fada can wani rami ba iya zakulo su ba misali ko an yi rigiman irin wannan na ƙabilanci ko na addini ko wani abu da ya can gashi ga irin shi to ga musulmi ya mutu kuma ana da yaƙinin ya mutu to shikenan sai a zo a mai sallah kamar yadda ya fada sarki na jashi rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kanshi a'a to me yasa shi na jashi ba ce radiyallahu anhu ba tare da ya mutu annabi ya mai sallah kuma zamanin manzon Allah ya musulunta a hannun sabon annabi magana kan wannan shine bai ga annabi ba yana da labarin annabi to ƙa'ida kuwa shine wa ake ce ma sahabi shine mallakiyan Nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama mu'minan bihi shine wanda ya sadu da annabi yana mai imani da shi sannan wa mata alal islam kuma ya mutu akan musulunci walau ta halalar riddati alal asa ko da ya ɗan ja da baya addinin kuma ya dawo kuma ya mutu dai a musulunci har yau ana ce ma wannan sahabi kuna fahimtar wannan da kyau ko to amma in mutum ya musulunta zamanin annabi har ya rasu bai ga annabi ba wannan ba a ce mai sahabi sai da ce mashi muhdaram mun gano wannan da ke ku shi muhdaram ya girmi tabi'i amma bai kai ga sahabi ba ina fata mun gano wannan da kyau to ko mukamin sahabbantaka shine mukami na kolu koli in ka ware annabawa da manzanni ina fatan mun gano wannan da kyau domin a mukamin na sama shine manzo ƙasa da shi annabi to in ka zo na ƙasa to su ne sabon manzan Allah duk wani wanda zai ɗaura wani mukami da wata igiya ko in dai ba annabi ba ne ba manzo ba ne sabon manzan Allah na gaba da shi kowaye Allah ya sa mu dace to shine sai mala yake cewa fahaza salla alaihi ta'ifatun minal muslimin za a samu su gayya daga cikin musulmi su yi mai salla salatul ga'ib, sallan da ake na ga'ibi mun gano wannan da kyau ko shine misalin da muka fara bayarwa ko kwanakin baya akwai wata baiwar Allah ta musulunta sai ta tafi ganin gida lafiyan talau tana zuwa kawai sai aka bada sanarwa wai da ka zuwanta ta mutu mun gano wannan da kyau ko muka ce to ba ka da abin da za ka faɗa Allah ya gafarta mata kuma wai ta mutu kuma sai suka yi mata wasan gidan giya ina fata mun gano wannan da kyau shine ai suke wani wasa da ko wai ba balle ya mutu wa zai mashi wasan gidan giya sai arna ina ba ta ko ai ko san wannan ai to shikenan aka ji aka mata bugukuna irin nasu mutum ne ya mutu kuma an zo ya sha giya wai ana wai alhinin mutuwa shi kaga shiriri ta kenan shikenan ina ga man to yanzu ya za ita gashi ta musulunta nace a ah, ba wani matsala kawai kwantar da ku za a yi mata sallah to ai ina nace a nan saboda me saboda annabi ya mana jashi yana can ita ma tana can mu muna nan mu mun yi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun amma ba kowa zai koyi ga annabi sai ce me liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah Allah ya sa mu dace fa fil hadith an abi hurairah wannan ya zo cikin hadisi daga ruwayan abu huraira radiyallahu anhu annan Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na'a lin nasin najashi annabi ne ba da sanarwar mutuwan sarki najashi sahibul habasha sarkin habasha fil yawmin ladhi mata fihi a ranan da ya rasu war rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil madina sanda abin ya faru shi annabi yana madina ya ba da sanarwar mutuwan sarki na jashi nabi sallallahu alaihi wa alihi وآله fil في sai annabi ya miƙe cikin masallaci fana alil muslimin najashi ya ba da sanarwar mutuwar najashi fil yomin lazi mata fihi a ranan da ya rasu faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce inna akha lakum qadamat ɗan uwanku na jashi ya rasu ya mutu to tambaya anan me sunan najashi menene hakikanin sunan najashi sarkin habasha domin najashi sunan sarauta ne wa ƙauƙis sunan sarauta ne kisra sunan sarauta ne fir'auna sunan sarauta ne kun gano wannan da kyau ku eh me sunan najashi eh me sunan najashi eh ku faɗi a'a ina fatan mun gane menene sunan najashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cikin masallacin nan ba wanda ya san sunan najashi na'am asmata tsayyib mun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace hmm, to ya yi belin ku wa fi riwaya amma asmata binwa <laughs> don su ba su faɗin suna tsura suna faɗin suna ne da me eh cikakken suna da mahaifi ina fatan mun gano nan da kyau saboda kun ga irin wannan annabi yana masahabai wannan sai zo sai jefa tambaya ai ba bai sani bane na farko kenan ko mala'ika jibril san da ya zo zai tambayi ai bai san ba bai sani bane shi sa ƙarshe annabi ya ce mashi mal mas'ulu an ha bi a'lam min as-sa'i da yake shi annabi ya san mala'ika jibril ne amma su umar da ba san shi ba sai suka ce fa ajibna lahu hmm, ya koma maka mu dan ya bamu mu mamaki yas'aluhu shi fa yazo yana mai tambaya sannan me wa yusaddiquhu ka san tambaye ne dama ka zo kana yi shi yasa da yace ku je ku nemo shi suka leka suka duba dama da hagu sama da ƙasa ba su gan shi ba sai annabi ya ce haza jibrilu ai jibrilu ne ja'akum yu'allimukum dinakum Allah na haka salon alkur'ani ba na zuwa a zai iya gaya maka haka sai ya ce maka hal taka hadithul rashiya sai ka ce to kuma yake tambaya na ban labari mana sai an ji hankalinka da tambaya halata ka dizul rashiya sai ce me wujuhun yawma idin khashi'a kun gano wannan da kyau ko zai ce maka alqari'a malqari'a wa ma adaraka malqari'a kuna fahimtar wannan da kyau ko salo ne ne yadda za ka jawo ɗalibi a riƙa tafiya tare da shi sai ka aika mai da tambaya ka bar shi sai ya faɗa wata rana annabi an kawo da bino ya ci sabai kowa ma ya ci ai sai ce cikin bishiyoyi akwai bishiyan da ganyen ganyenta baya faɗi ku bani labarin wannan wace irin bishiya ce wannan ya ce ɓaure wannan ya ce tsaure wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza Abdullahi Umar ya ce ni na haɗa abin dabino ya ci kuma yi wannan magana akwai dilalatul liqtiran kun gano wannan duk kasa sai annabi ya ce ai wannan bishiyan da ganyenta bai faɗi ya ce dabino ne bishiyan dabino kamar musulmi ne in gaga musulmi ya bar abin da yake ko ba musulmin ba ne dama in dai har ya ɗanɗani musulunci ko ba abin da zai sa shi ya ja baya babu ina ba ta mun gano wannan da kyau ce kamar bishiyan dabino kamar musulmi ne shi yasa san da aka je sulhun biya. da suka ce in naka ya dawo mana ba za mu dawo da shi ba in naka in namu ya je maka za ka dawo da shi annabi ce ya yarda sabai suka ce dan me jama'a duk wanda yake naka ne ya baka ko ba shi ya tafi ina fata mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace wa fi riwayatin a wata ruwa ya ce Mata liyoma abdullahi abdullillah ya ce yau fa wani bawa na Allah ya rasu salih bawan Allah na ƙwarai, bi ghairi ardikum ba a wannan garin naku ba. Faƙumu fa sallu alaihi ku miƙe ku mai sallah. Ƙalu wa man huwa ya Rasulallah sai suka ce waye wannan koyar da rasu manzan Allah, ƙala sai annabi ce an najashi. Sun maƙala sannan annabi ce istaghfiru li akhikum ku roƙa ma ɗan uwan naku gafara qala da bihim ilal musalla sai annabi ya kwashe su sai tafiya masallaci shi sai yana daga cikin sharaɗin sanar da mutuwa in ka ce wane ya rasu sai ka ce ku ce Allah ya ji ganshi kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya ji ganshi yanzu misali da malam albani aka yi mai kisan gilla a ce kwandala ɗaya ɗaya za a ta zubawa, ko adadin Allah ya ji ƙanshi adadin kwandalayen da za a zuba a mizani, kana ganin in Allah ya karɓi wannan ba zai samu gafara ba, a ce ba wani abu sai wannan. Kuma kaga wani irin abun mamaki, sanda kashe jafar shi da ɗaliban shi mutum biyu ne su ko aka binne su lokaci ɗaya, haka shi ma ka yi mala albani. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Allah maɗaukin sarki ya samu mu dace. su bayan Allah dama haka Allah madaukin sarki yake musu dan in da ba ku fahimci waye su ba sai ku fahimce su yanzu ba za ku fahimci albani ba sai yanzu kuna sauraron kasusuwan shi kuna jin me yake faɗi musamman ku samu karatukan nan guda uku da ya ranar da aka kashe shi za ku yi mamakin magana da yake faɗi ya sa ya littafin tsariƙo salihina ilalla da safe karanta wannan littafin kene na gaya mutane wannan abin da zai faru wannan shine hanyar bayan Allah na kwarai zuwa ga Allah karatun farko da ya fara ma littafin kenan tariqu salihin ila Allah kafin nan kuma ya sa littafin al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan yanzu ka dauko wannan littafin da shi da maka san shi suwaye awliya'ur rahman da awliya'ush shaitan jama'a mun gano wannan da ke ku kuma ya karanta hadisin annabi da yamma sayahu muslim ya karanta hadisan annabi da daddare sayahul bukhari yana tattauna maganan hadda da ya ware zai fara ma mata yana cewa matan shi an sanar da duk waɗanda za mu fara haddar ranar litini ta ce an sanar da su duka ɗaya ce kaɗai ba a gaya mata ba tana farin wannan suna harbinta gano wannan da kyau ku kalli wannan abubuwan da shi wanda ya wannan abin zai je ga ma Allah aikin da ka turo ni ne na yi ina fata mun gano wannan da kyau a wani tsarin mulki na Allah ko na bature ana fahimtar wannan da kyau ko amma almautu ta jima'una, wal ƙiyamatu ta dummuna, wallahu ya hakumu bainana. Allah kun ga sunan nan, wallahi da shan Allah ne. Allah madaukin sarki ya dasa abin shi, wallahi duk kai ko ka kai wa ne gwanin kokowa da iya dambe, wallahi baka iya noshe sunna da faɗi. Allah ya riga ya gama yanke shawara ne, wallahi sai ya gama. Allah madaukin sarki ya samu dace. wa fi riwayatin a wani ruwa tun ka ce wane yara sai ka ce ku yi addu'a ku ce Allah ya ji ganshi wa fi riwayatin a wata ruwa sai ce ilal bakai an dauke eh, ya ɗauke zuwa baƙi'a sun mataƙaddama sannan ya wuce gaba fasofo suka yi sau halfahu saffai ne sahu biyu suka yi bayan annabi ƙala fasoffan na ko fasaffana khalfahu kama yusiffu kama yusaffu al mayyit sai annabi ya mana sahu a bayan shi kaman yadda ake yin sahu ga mamaci wa sallaina alaihi kama yusalla alal mayyit muka yi mai sallah kamar yadda muke magawa sallah qala wa ma tahsibul janaza illa mawdu'a bayna yadai rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sai muka rika suranta kaman gagawan nan an aje ta gaban annabi fa ammana mai ruwa ya ce annabi ya mana limanci wa salla alaihi ya mana jashi salla wa kabbara alaihi arba'ata kabirat bari guda hudu manzan Allah ya yi muna fahimtar wannan kene ya halatta a mutum salatul ga'ib kenan ko wannan hadisi ya ce akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da shi a kitabu manaqibul ansar a babin da ke bayani a akan ma'arifatin najashi a juz'i na bakwai shafi na ɗari uku shafi na dubu uku da ɗari takwas da tamanin haka bukhari ya tada shi a kitabul jana'iz babun rajuli halin mai ahalil mayyiti bi nafsihi babin da ke bayani a kan cewa mutum da karan kanshi ya sanar da mutuwan wani ɗan uwa da ya rasu ya ya zo a cikin mujalladi na uku lamba hadisi na dubu ɗaya ɗari biyu da arba'in da biyar muslim ma fitar da wannan ruwa a kitabul jana'iz babun fitta kabiri alal janaza a juz'i na biyu lamba hadisi na ɗari tara da hamsin da ɗaya haka al'imamun nasa a kitabul jana'iz babun nas mun gano wannan da kyau ku a mujalladin shi na hudu a lamba hadisi na dubu ɗaya ɗari takwas da saba'in da takwas haka al'imamul bai haƙƙi a sunan kubra a mujalladi na hudu a shafi na talatin da biyar da shafi na arba'in da tara abu dauda ma fitar da wannan hadisi a kitabul jana'iz babun fi salati alal muslimi ya mutu fi biladi shirki a ƙarƙashin babin da ke bayani akan musulmi ne ya mutu a garin shirka ya kawo wannan hadisi a mujalladi na hudu a mujalladi na uku lamba hadisi na dubu uku da ɗari biyu da hudu haka ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin musnad a jiz'i na biyu a shafi na ɗari biyu da arba'in da da ɗaya shafi na ɗari biyar da da tara, Allah maɗaukin sarki ya masa kayya da alkhairi. Mala ya ce alhadisa rawahul Bukhari wa Muslim, wannan hadisi Bukhari da Muslim sun ruwaito, wallafzi li muslimin, wannan lafazin hadisin na al'imam Muslim ne, wa rawahu Ahmad, Wannan sa'i wal Baihaqi, wa Abu Dauda, wa gairuhum. Wa fi lafzin a lafazi na al'imamu Ahmad manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a hadisin da jarir bin Abdullahi bajali sai jarir bin Abdullahi tabari ya fitar cewa inna akhakum annajashi kada mata fastaghfiru lahu annabi ya ce lalle ɗan uwanku najashi ya rasu ku yi mai istighfari isnaduhu hasan wannan isnadin shi kyakkyawa ne zakarahu ibn jarir tabari fi tarihi ibn jarir tabari ya fitar da shi a cikin at-tarikh na al-imam tabari a mujalladi na biyu shafi na 191 qala ibn al-qayyim fi zad al-ma'ad ibn al-qayyim ya faɗi cikin zad al-ma'ad yace walam yakun min hadihi wannan bai zama cikin shiriyar annabi ba wa sunnatihi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama as-salatu ala kulli mayyitin gha'ibin cewa duk wai wani wanda ya mutu bai gari sai an mai sallah bai daga cikin sunnan annabi faqad mata khalqun kathir haƙiƙa jama'a da dama sun rasu minal muslimina daga cikin musulmi falam yusalli alaihim manzon Allah bai ma ɗaya daga cikinsu sallah ba ai fi ghairi biladil muslimina wanda suka mutu a wani garin da ba na musulmi ba wasaha anhu min annahu salla alal najashi salatuhu alal mayyit sai dai ya tabbata najashi da ya rasu manzon Allah mai sallan gawa fahtalafa fi dhalika ala thalathati turuqin wannan an samu ƙarin ilimi da ƙarin haske ta hanyoyi guda uku na farko ha anna hadha tashri'un wa sunnatun lil umma malaman bargo suka ce a kaga wannan salatul ga'ib to shari'a ce ta musamman da aka shar'anta muminai musulmi za su yi amfani da ta a yanzu Asalatu salatu ala kulli ga'ibin shine yin sallah ga duk wani wanda yake ga'ibi ne wa haza qawlu shafi'i wa ahmad wannan fatawan shafi'i ne da ahmad magana na biyu abu hanifa da malik suka ce haza khasun bihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ya shafi annabi ne khususiyan shi ne wale su ghairihi wanda ba shi ba ba zai yi ba ki za kuke ganin malikiyan ku ne ba sa yi muna gane wannan da kyau ko to ita magana ta uku tana dan tsayi ga lokaci ya kore mana idan Allah madaukin sarki ya raya mu karatun da zai biyo bayan wannan da izinin Allah za mu zo za mu ji to menene wannan karatun yake nufi kenan mun gano wannan da kyau ko yanzu za mu iya yi tun da ga waɗancan malaman sun ce kowa zai iya sannan ga waɗannan malaman sun ce a'a annabi ne kaɗai zai yi hususiyan shi ne to ya za a yi don ka yi kai to saɓani ba kai tarjihi ba ko har yanzu ya kai ba malami ba ne kawai ka haddasa rigima ne ina fatan mun gano wannan da kyau sai ka yi tarjihi na ilimi wanda an kalla za a ga abin yana da valo a ilimance Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu nan za mu saurara sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum